أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مداونة يمتشينا لاربا يومنا ثلاثين قوة المحرم hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda kuma ya daidai da takwas ga watan satumba shekara ta 2021 miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan na laraba muna haduwa da iyaye masu albarka mata a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da waɗannan darussa kamar yadda aka saba kuma darasinmu na farko shine tafsirin alƙur'ani mai girma cikin wannan littafi na tafsirin alƙur'an al'azim wallafar marigayi abulfida ismail ibn kafirin allah ya ji kansa da rahama kuma muna nan a cikin suratu yunus suratu yunus kun sani ɗaya ce daga cikin surori da malamai suka bayani akan ta wato tana ɗaya daga cikin wato surori waɗanda annabi alaihi salatu wasalam ya ce duk wanda ya haddace su ya zama malami a bisa saɓani da aka samu dangane da tufan sura ta bakwai tsakanin amfal da tauba ko kuma ita kanta yunus ɗin muna nan cikin kudin allah tabaraka wa ta'ala wato innama matsalul hayatid duniya kama in anzalnahu minas sama mun yi bayani akan abin da ake nufi da wannan aya da kwatankwacin misalin duniya da Allah madaukakin sarki ya buga yadda take da saurin karewa dangane da mai ita da kuma shi kansa alaƙarta da ɗan adam da yadda shi ma ɗan adam yake karewa a wannan rayuwa ta duniya wadda take ba tabbatatta ba abin da ya rage mana shine cikamakin ayar biyu da take bayanta ita ce faɗin Allah ta'ala wallahu yad'u ila daris salam wato ubangiji ta'ala yana kira zuwa ga gida na aminci gida na aminci kuwa shine gidan aljanna Allah ya hada mu gaba daya wa ya hadi man ya ila siratin mustaqim kuma yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya Abulfida isma'il ibn kathir cikin tafsirin sa yake cewa lamma zakara ta'ala dunya wa sur'ati zawaliha lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambaci duniya da saurin kadewarta ragaba fil janna sai Allah ya kwaitar da mu wajen neman aljanna wada'a ilaiha yayi kira zuwa ga aljanna kenan Allah yana kiran mu zuwa ga aljanna Allah madaukakin sarki babu a wanda ya kai shi rahama da tausayi aljannar tasa ce kuma shi zai nuna miki aljannan ya kuma kwaɗe da ke samu aljanna wasan maha haris salam Allah ya kira aljannar da suna gidan aminci aimin al'afati wato ita ta kubuta ne daga damuwa ai salimatun min al'afat a nan duniya za ki ga mawadaci wanda ya amsa sunan wadata wanda dukkan wani irin nau'in abin da ake bukata a duniya Allah ya hore masa amma ba za ki rasa shi kuma da damuwa ba yana da damuwa a cikin zuciyarsa da abaiban da ya rasa irin nasa wanda shi ta iya kallonsa da tunaninsa wannan abin da ya rasa shazgaro ne a rayuwar shi wanda ke kuma da baki da wadatan ido kina masa hangen wane bai da damuwa wane bai da matsala amma kuma abin ba haka yake ba to a lahira gidan aljanna gida ne na aminci wanda shi babu bakin ciki a cikinsa fata muna fahimta babu damuwa babu wato bakin ciki mun ba a shiga dama cikinta sai an yaye damuwa ba da sunan shi damuwa to a waje ake sa ba a shiga da shi cikin aljanna wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin mun cire abin da ke cikin zukata na bakin ciki da bin haushi da gilli kamar yadda muke bayani gillin shi ne dan abin da ke zuwa ya je ya zo a rayuwar duniya wata ta bata miki kai ko wata kin bata mata kai ko wani ko kaza a harkar kasuwanci ko a harkar mu'amala wannan dan haushin kuma gashi kun zo duk za ku shiga aljanna to sai an yaye wannan damuwar dan kada hakan ya baki daman ki tuna da bata miki ran da wanda kai a duniya ko ta tuna da bata mata ran da kika a duniya za shiga aljanna ne kowa na farin ciki yana murna shi yasa ta zama gida na aminci shi yasa mamala yake to aminal al-afat ba ciwo ba damuwa duk wadatan mai wadata a duniya yana rashin lafiya yana kuka yana damuwa amma duk a aljanna babu wannan wannan qa'is ta kubuta ai salimatun minan naqais babu tawaya duk abin da kake bukata wallahi 200 ne a aljanna yadda kake son shaka yake zuwa maka zaki iya zuwa yanzu wannan abin sanya ya daki muka kunna masallaci zamu iya jinya mana yawa sai mun rage naqais ne ya ba da an fahimci nan ko wani kuma ya ji shi duk yadda ma ake jin yayi sanyi ya ce shi fa zafi yake ji a bangaren sa to haka fa ba ta taba zuwa maki duniya da duwai da kuma duk so daidai ba zai yi ba idan Allah madaukakin sarki ya azurta ki yaya ya hana wata yaya to sai kin samu ita wata ya hana yayan kila ya bata kwanciyar hankali ke kuma ga yayan amma ba kwanciyar hankali duka da ƙa'is ne Kana fahimta sannan bayan nan da cewar nakabat da matsabbai nakabat abubuwa da suke faɗowa kina zaune kwatsam kike ji wai kike kuka da ki dauka ce ai wani ya mutu inna lillahi wani ya rasu inna lillahi wani kaza an biya wani ya mutu wani kaza an kama shi sun yi laifi wani kaza ina abubuwa da yake sanar da tada hankali da firgiduci a sai Allah ya ce wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kira zuwa ga gida na aminci wa ya hadi man ya sha'u ila siratul mustaqim yana kuma shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaici malam yace qala ayyuba an abi ilaba cikin wannan aya ayyub yake faɗa daga abi ilaba anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi alaihi salatu wassalam wanda yake hadisi ne mursal yana cikin wato tafsirin tabari yake cewa kilali annabi alaihi salatu wassalam ya ce an ce mini yanzu annabi da yake bamu labari Yace ce an ce mini litanan ma'ayinuk wato idan ka yi bici wali ya aqil qalbuk amma zuciyarka ta zama tana hankalka idan ne ke bacci amma zuciyar tana hankalki tana farke da abin da ke faruwa ta annabi alaihi salam wali tasma kuma kunnanka ya rika jin duk abin da ake yi an fahimta annabi ce fanamat ainiya. sai idanuna suka daga bacci mana ido na zaku ga gashi a rufe yake amma wa aqula qalbi zuciyata na farke asan duk abin da ke faruwa wa sami'at udunayya kunnuwa na suna jin abin da ake fadi. sun maƙila ne daga nan sai aka ce mini masali wa masalu ma ji bihi kwatankwacin misalin ka kai annabi da kwatankwacin abin da ka zo da shi an gane ko yace ka masali sayyidi annabi yace kamar wani misalin wani shugaba ne bana daran wanda ya gina gida kasaitaccen gida sun masana a ma'adubatan sai ya hada abinci ma'aduba an tsallake mai a kan shi nake ba tsallake ba na ce misali wa masalu ma je ito bihi aka ce ka masalu sayyidin bana daran na karanta shi ai kamar wani shugaba ne da ya gina gida sun masana a ma'adubatan daga nan sai ya girka abinci ma'aduba nake cewa shine abinci mai kyau kayan alatu na abinci iri-iri abinci fahimta sun san wannan lafazin ma'aduba din ya zo a wani hadisi na daban ana sa ke cewa ma'abota alƙur'ani to su ne suke cin kamar ma'abuta dukkan Allah ne ya haɗa ya ba su zo su ci kowa ya ci duk wanda ya alƙur'ani to ya ci wato walima da liyafar da Allah ya shirya in mutum na so ya ci liyafar ubangiji to ya karanta alƙur'ani ana fahimta to sai yake ba da misali kamar wani shugaba ne yanzu a misalin annabi ake so a buga mana da misalin abin da annabi ya zo da shi na gaskiya alkur'ani da musulunci ko ba shi annabi zo da shi ba ya ce to kamar wani shugaba ne wanda ya gina gida kasaitacce sai ya dafa abinci na liyafa ko kuma aka ce liyafa da hausa to dukkan wani abin da ake bukata a ci a sha duk akwai shi a wannan guri haka ne shikenan da yayi wannan ma'adu da zai faru ya ce wa arsala da'iyan sai shi wannan mai gida sai ya aika da ɗan aike mai shela an fahimta ya ce je ka kira min mutane kowa zai ci wannan abinci na liyafa na gidana ya ce fa faman ajabar da'i dakalar dar duk wanda ya amsa wannan mai kiran zai shiga cikin wannan gida wa aka laminal ba ya ci wannan abinci na liyafa da ke cikin wannan gida wa radiya anhu sayyid kuma mai gidan zai ji daɗi zai yadda da wannan mutum da ya zo gidansa ya ci abincin da ya tara ana fahimta wa mallam ya jibu da'i wanda kuma bai amsa kiran wannan ɗan aike ba lam ya dukula dara zai shiga gidan ba ko aka ba walam ya akul min al ba ko ba zai ci wannan liyafa da aka ajiye ba walam ba an sayyid kuma mai gidan nan fa ba zai yadda da shi ba sai malam yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wallahu sayyidu Allah shine shugaban shi ne mai wannan gida an fahimta wadaru gidan kuwa da aka gina shi kafaitacce al-islamu shine addinin musulunci wal ma'azba abincin nan na liyafar da ake kowa ya zo ya ci aljanna ya ce aljanna an gane ku wadda'i dan aikin da aka ce kira mutane su shine muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammad alai ya ce wa hadha hadithun mursal wa qad jaa min حديث الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال جابر يتي وترانا النبي يافتو منا سيكي تشي منا إني رأيت في المنام نادني تكن بتشي لكن أنا بابي كاني كوكو irin namu ne namun ma akwai gaskiya amma dai sai dai aje shi a matakansa yadda yake ko ba ka ba akwai su kamar yadda mun sha bayani a wurare banta mafarki ya kasu kashi uku na annabi ya ce na gani cikin bacci ka anna jibrila inda rasi kamar ga mala'ika jibrili ya zo ya tsaya a wurin kaina mika'ilu inda rijilayya mala'ika mika'ilu yana daidai da kafafuna sannan sunayen mala'iku ne masu daraja a cikin mala'iku dukkan mala'ikun Allah suna da daraja ina fata muna fahimta kuma yadda ya zama wajibi da kanmu mu mai imani da su a bunkule da ɗayan su da adadin su da Allah ya ce wa ma ya alamu junu da rabbi illahu sannan mai imani da su bi tafsir ko ku irin wa'annan da muka san sunayen su ina fata muna fahimta amma daga ciki ban da azar ido a cikin sunayen da muka sani akwai ina so in fada muku ne babu mala'ika mai suna a zara'ilu kawai ba ina nufin kakai wannan a zara'ilin da ake cewa ba sunan mala'ika sunan shi malakul mako Allah shirya da ya ce ya ƙulu ahaduhu ma li sahibihi sai ɗaya a cikinsu yake ce maɗaya cikin mala'ikun nan dahu matsala buga misalin wannan mutum na kwantar ke bacci shi annabin kenan faƙala isma an gane ko ya ce masa saurara ka ji sami ash uznuk ya ce kunnanka na ji wato kunne na na ji kenan shi annabi ya ce ka ji kunnanka zai ji ya ce wa aqil aqula qalbuk ya ce ka zama mai hankalta zuciyarka ta hankaltu duk abinda ake yi annabi amma kamar da ka sani shi bacci yake amma zuciyar tana nan a a bacci bane irin namu sannan ya ce innama masaluka wa masalu ummatik kwatankwacin da kwatankwacin al'ummarka ce ka masali malakin ittakhadha daran kwatankwacin wani sarki ne ko basarake da ya gina gida sun bana fiha baitan da ya gina wani gida kuma a cikin wannan gida ko daki a wannan gida sun ja'ala fiha ma'adubatan daga nan ya sanya abinci kuɗi na walima na liyafa summa ba'asa rasulan yadda an-nasa ila ta'amihi ya aika da ɗan aike ya kirawo mutane don su zo su ci abincinsa fa minhum man rasul daga cikinsu akwai waɗanda suka amsa wannan ɗan aike suka zo suka ci kenan minhum man tarakahu daga cikin mutanen akwai wanda suka kala wannan ɗan aike masa amsa kira ba malam yake cewa annabi yake cewa cikin wannan hadisi na Jabir fallahul maliku Allah shine sarba sarakin nan waddarul islam gidan nan shine musulunci wal baitu aljanna ɗakin da aka gina a wannan gida mai kyawu shine aljanna wa anta ya muhammadur rasulullah kuma kai annabi muhammad shine manzan nan da mai gidan nan ya aika faman ajaba dakhala islam duk wanda ya amsa maka zai shiga cikin addinin musulunci afwan da baka dakhala islam wanda ya amsa maka ya shiga musulunci wa man dakhala islam kalar janna? duk wanda ya shiga addinin musulunci ya shiga aljanna wa man dakhala aljanna akala minha duk wanda ya shiga aljanna ko zai ci abincin cikin aljanna Allah ya shigar da mu aljanna na'am wannan hadisi ibn jarir ya ruwaito shi wa qala qatada mala yace qatada yake cewa haddathani khuwailid al-asri ala abi darda qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا وجنبتيها ملكان يناديان babu wata rana da ranar ta za ta fito ko kuma yin sake hausatawa babu wani yini da ranar wannan yinin za ta fito an fahimta yanzu kun ga rana ta fito ai rana dai da aka sani mai suna shams shi kuma yini da aka sani mai suna annahar ko yau misali babu wani yinin da ranar wannan yinin za ta fito an fahimta? an gane wannan gwarancin ko? yawa babu wani yini da ranar ta za ta fito face mala'iku guda biyu suna gefe-gefe an gane suna gefen gaban wannan yinin daga farkonsa har ƙarshensa suna ainihin wato kira wannan kiran yusmi'uhu khalqullahi kulluhum ko yasma'uhu khalqullahi kulluhum wato dukkanin halittun Allah suna jin wannan kira da suke yi illa alaini in ban da ababe biyu masu nauyi halittu biyu masu nauyi su ne mutane da aljanu wato da mutane da aljanu su kaɗai ne ba sa jin kiran waɗannan mala'iku me wa'annan mala'iku suke cewa suna cewa ne ya ayyuhan nasu ya ku mutane mu ila rabbikum ku taho ku taho zuwa ga ubangijinku an gane ko inna ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha domin lallai fa ku sani duk abin da ya zamanto kaɗan ne shi amma kuma ya amfanar to ya fi alkhairi sama da abin da ya yawa kuma ya rudar ya rudar an gane ko ma kalla abin da yake kaɗan wato kamar dukiya kamar lafiya kamar arziki kamar kaza a sanar da yawa sai zama ba a ce wani na da dukiya mai yawa ba ko ba a ce wata tana da kaza kaza mai yawa ba a ɗan kaɗan ne ko ilimi ne ya zama kaɗan amma ya amfanar ilimin yana da amfani a gare ta da kuma sauran al'umma ana fahimta to irin wannan abun khairun shi yafi alkhairi mimma kasura kuma da abin da yayi yawa yayi yawa sannan wa alha amma ya rudar ya shagaltar da shi yakin hadisin ya zo ne akan maganar duniya mana duniyan nan fa yadda aka ce baki da duniya kuma kankancin talaucin ki misali in dai ya miki amfani to ya fi alkhairi sama da a ce ga duniyar amma kuma ta rudar da ke tashi tafiyar da ke gabar Allah kala ya ce wa an zala zalika fil ƙor'ani Allah kuma ya saukar da wannan maganar cikin Alƙur'ani fi ƙulihi a cikin faɗin sa ya ayyuhan nasu ya ku mutane halinmu ila rabbikum ku taho zuwa ga ubangijinku menene wannan ayar da Allah ya saukar shi ita ce wannan aya ta wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim alai ce rawahu abi hatim wa ibn jarir wannan aya ta gaban mu ita ce kikon mu amma zai zama ita ce darasin mu na gaban Allah ya fi mu shine fadan Allah ta'ala lil ladina ahsanul husna wa ziyada lalle waɗanda suka yi al ahsanu ne ahsanu suka yi imani suka aikata aikin kwarai suna da al husna menene al husna aljanna an fahimta wa ziyada suna kuma da ƙari menene ƙarin kallon fuskar ubangiji subhanahu wata'ala ranar tashin alqiyama an gane ko Allah ce wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dilla a ranar tashin alqiyama irin wa'annan mutane mummunai fuskokin su wallahi ba a ganin gajiya da kunya da jimami a ranar alqiyama kuma a ranar alqiyama ana kallon fuskar wasu zaka suna cikin matsala ba zo a yi jarabawa ne an bada sakamako wani in ya ci jarabawa za ku ga yana murna amma wani fa za ga fuskar nan ta yi murtuk tufusu wa'annan mummunai dukkan mu ba za ta yi haka ba ranar tashin alƙiyama wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira ina fata an fahimci wannan wa wujuhun yawma idin alaiha ghabara tarhaquha qatara Allah ya tsare mu to irin wa'annan su baka ba zai faru ba Allah ya ce ulaika ashabul janna irin wa'annan su ne yan aljanna Allah ya sanya mu a ciki hum fiha khaliduna su za su dawwama a cikin aljanna bayani filla filla akan wanda kamar yadda na faɗa shine zai zamanto cewa darasin mu na gaba idan Allah ta'ala ya sa muna raye muna fata abin da muka daidai ubangiji ta'ala ya ba mu lada wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah ya fi mana